Assalamu alaikum rahmatullahi ƴan barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu zai kawo mana wani application dai na keyboard wanda ya zo daga babban kamfanin na technology wato Microsoft. Wannan keyboard yana da abubuwan da ya kamata a ce kowane mai rike wayar Android ya mallake shi saboda kyansa da komai musamman idan kana chatting a WhatsApp, Facebook, Instagram ko wani kalar chat a duniya wannan naka ne saboda ɗaya daga cikin abubuwan da wannan keyboard yake yi zai iya sa ka yi chatting da kowane yare da kake so a duniya misali ko baka iya faransanci ba za ka na iya rubutu rubutu da yaran da ka iya yana kai shi faransanci kana tura mutane sannan yana sacin stika sannan yana da tim sannan yana da abubuwa da yawa da haka ba tare na tsoita muku ba mu je mu ga yadda wannan application din yake abubuwan ban mamaki na irin sacin din stika da waye da teams da abubuwa da yarurruka da waye da abin da ya kamata a ce wani keyboard yana da shi a duniya wannan keyboard din ya mallaka da haka ba ta da lokaci ba mu je mu fara bidiyon kai tsaye kamar yadda kuka gani cikin sauki hanyar ɗauko application ɗin nan yadda muka saba ne mutum zai zo gun comment na farko ya danna zai ga link gashi nan ya bayyana a nan ko kuma kai tsaye ya danna kan sunan rubutun haka misali mutum yana dannawa zai ga link kai tsaye sai ya danna shi amma kafin ku danna muna roƙon ku da ku danna wannan kalmar ta like sannan wanda bai subscribe bai subscribe to misali mutum idan ya danna kan sunan bidiyon ya zo ya ga link ya danna shi haka kai tsaye zai kawo ku pejin nan kamar yadda kuke gani sai ku yi ƙasa za ku ga link din downloading din wani application din sai ku yi downloading din sa bayan kun yi downloading din sa ya bude wannan ita ce fuskar farko da application din zai kawo muku kamar yadda kuke gani kun ga Microsoft ma'ana keyboard ne na kamfanin Microsoft ma'ana babban kamfanin duniya na bangaren technology wanda yake buga su microsoft to gasu nan dai duka wannan product din na microsoft windows da waye din nasa ne to da haka kai tsaye bayan ya bude abu na farko anan zai ce enable swift key ko sai mutum ya danna haka bayan ka danna sai ka zo ka nemi sunansa gashi nan microsoft kawai sai ka danna haka zai baka dama sai ka danna ok to yanzu ka kunna shi bayan ka kunna shi zai zo mataki na biyu shine ka saita wayar ka shi kawai sai mutum ya danna haka bayan ya danna misali zai zo ya zabe shi gashi nan a farko microsoft to bayan ya zabe shi sai mataki na uku sai mutum ya danna finish up haka to bayan ka danna zai kawo ma wannan zai ce ka buɗe account kowa ya kowa ya danganta idan kana so ka buɗe zai na kawo ma irin abubuwa na ban mamaki da waye na keyboard ɗin kawai mutum ya ce not now yanzu ba shi ba bayan mutum ya danna nan ko mutum sai ya zo ya danna ya saka kai tsaye kamar yadda kuke gani zai kawo shi nan sai mutum ya danna ok a nan ita ce fuskar da mutum zai na controlling din wannan keyboard din yanzu misali mutum ya saita keyboard din nan a wayarsa baya da matsala baya da kowace mushkila baya da kowane abu kawai yanzu idan ya fara komai kamar yadda kuke gani zai gani da fara kai tsaye a nan zai ce maka language idan kuka ga language ga yarurruka nan ke ɗayan su haka a jere ga yaran english nan da shi zai zo to duk yaran da kake so kawai zaka danna shi haka kana dannawa yaran zai fara downloading kai tsaye kamar yadda kuke gani yaran zai fara downloading kun ga yanzu haka yaran nan yana downloading gashi nan na danna larabci to yanzu za ku ga yana downloading kafin ka ce me ya gama bayan ya gama zai dawo nan sai abu na gaba sai bangaren teams kamar yadda kuke gani yana da teams da yawa na ban mamaki da al'ajabi nan duk da kuke gani teams ne duk wanda kuka sa misali za ku gan shi yayi kyau yayi waye sannan kuma duk teams din da kuka downloading zai zauna a nan yanzu kamar yadda kuke gani in ko zo nan za ku gan su duk wayannan teams ne da na taba amfani da su ko kuma nawa tun dadewa ina amfani da su to don haka mutum duk wanda ya zaba ko dai ya zaba a nan ko kuma ya zaba a cikin teams kamar yadda kuke gani dinnin teams ne na wannan application din suna da yawa da yawan gaske wanda su burge ku sanai idan mutum ya ga dama nan zai zo custom idan mutum ya zo custom zai sai ta teams dinsa da kansa misali yanzu bayan na zo custom zan danna start a nan bayan na danna start zai ce min add image zan yi haka zan shiga kyamara ta kai tsaye zai bani dama in nemi irin hoton da nake so yanzu bari in nemo ɗaya daga cikin hotuna misali in sa yanzu kamar yadda kuke gani bari in gwada ɗauka wannan hoton kun ga wannan hoto ne kawai sai in danna shi haka in na ga dama zan ƙara hasken hoton ko bayyanansa kowa ya danganta zan dan madduhu yanda dai na yake so to bayan na gama kawai zan zo in danna waye shikenan kawai har sign balls da waye kawai zan danna haka ko kuma in kashe su in bana so ya danganta to kawai bayan nan kawai sai in zo in danna sabon haka yanzu kamar yadda kuke gani har na hada keyboard mai hoto na to in mutum yana da wata fulawa kowa ya da yake so ya haɗa ya danganta yanzu haka bayan na danna in na zo ni danna nan za ku ga hoto na ya bayyana a keyboard din to yanzu ba nan ne irin muhimman abubuwan da suke keyboard din ba mu gwada shiga ko wasan mu jarraba shi yanzu misali da za mu shigo nan zan zo in shiga lambar nan ina so in dan tura sako yanzu daga na danna haka kamar yadda kuke gani ga keyboard dina ya hau yanzu idan misali mutum yana so ya canja wani abu a keyboard din zai danna wa'annan madannan guda uku bayan mun danna za mu zo gun da aka rubuta settings kamar yadda kuke gani ga settings in muka danna shi zai kawo mu wannan fuskar sai mu ci gaba da duk zabar abin da muke so to misali yanzu kamar yadda kuka sani mutum zai iya zuwa nan ya nemi duk abin da yake so na emoji in yana son emoji da waye zai danna emoji suggesting haka da waye da waye to duka abin da kake so a nan zaka sai ta wannan application din gabaki daya mutum baya da matsala duk abin da mutum yake so mutum zai zo nan typing da waye da waye to bayan mutum ya gama sai ta komai fani na farko da application din ne yake shine baka damar ka tura sako da duk yaran da kake so a duniya misali yanzu idan muka duba nan ga larabci ga turanci haka yanzu da zan zo nan idan na haka zan ce man nan gote ta haka to yanzu kamar yadda kuke gani zai bani yaruka guda biyu nan shine larabci nan shine turanci to misali yanzu mu dauka ni na iya turanci ban iya larabci ba amma ina so in tura mutum sako ta whatsapp da turanci cikin sauki zan zo in dandanan haka zan tabbatar cewa yaren da na iya shine a nan barin ma'ana yaren turanci shine na farko yaren da nake so a canja mun kuma shine na biyu ma'ana yaren larabci kawai sai yanzu nan misali sai rubuta hello kamar yadda kuke gani ina rubuta hello haka me da kuke gani na rubuta hello ya rubuta mun marhaba anan ma'ana ina rubutawa sai ya rubuta mun ina rubutawa sai ya rubuta mun to a haka mutum bayan ya gama kawai sai danna sandin kun ga zai tura da larabci cikin sauki baya da matsala abu na gaba da application din yake shine GIF irin hotuna masu motsi yanzu zan zo in danna nan kun ga bangaren happy nan bangaren sad bangaren fushi kenan da waye da waye nan bangaren launching nan bangaren angry gashi nan dai duk irin duk bangaren da kake so sannan banda wannan misali da mutum zai zo ya kara baka haka ina irin sticker da ake turawa a wasu yanzu mutum ya zo nan kun ganta nan dinnan ita ce mutum zai danna ok kamar yadda kuke gani dinnan su tikoki ne ko mutum zai zaɓi wacce bangare yake so kun gansu nan wani ɓangare kake so yanzu daga na danna wannan bangaren zan yi downloading din su duka zan na amfani da su da waye da waye ya danganta ba da matsala wannan keyboard din yana da matukar muhimmanci kuma ya kamata a ce kowa ya mallaki wannan keyboard din saboda muhimmancin sa da haka dai na ajiye muku link sa a ƙasa sai mutane su je su yi downloading sa wannan shine karshen bidiyon a nan nake cewa assalamu alaikum